وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وانا مسلمي barkanmu da kasancewa a wannan babban gari mai albarka mai tsohon tarihi a wannan jiha mai albarka mai girma da matsayi a zuciyar najeriya wannan gari shine garin kofa a jihar kano ta najeriya barkanmu da kasancewa wannan babban masallaci na juma'a na wannan gari don munasaba ce dan uwanmu ko yan uwanmu wanda Allah ya ba su damar aure yan uwa malam Aliyu Ismail da amaryarsa Asiya Muhammad Salisu Allah ya sa albarka a cikin wannan aure Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya kare dukkan fitina Allah ya ba su abin da za su ci da abin da za su sha mu da muka shaida allah ya biya mana dukkan bukatunmu ya yafe mana laifuffukanmu ya sa aljanna makomarmu masallaci ya yi taro masha allah da da iyaye da abokanan ango da dattawa da maza da mata da 'yan ƙananan yara da wanda suke iya jin wa'azi da wanda ma ba sa ji da wanda za su kama bacci an jima kaɗan duk dai ga suna alhamdulillah da sun zo to za mu yi wannan wa'azi ne a takaice da sharari dan agaji aiki ya same ku damun da ka tara waɗannan mutanen dole sai ka yi musu tsari yadda za su zauna in kuka gayyato mutane ba ku musu tsarin yadda za ku kula da su ba to ba za su bari a ji karatun ba ni dai ga na zo zan yi karatu amma matukar ana surutu insha Allah zan daɗa kayana ne gaba wannan shine sharadi shi dai malam Yusuf ko fa ya muku kara da yake dan garin ku ne ba yadda zai da ku shi ma yayi ta surutun yana yaro kafin ya tafi nan shi yasa ya yi haƙuri amma ni kam in dai ba a yi shiru ba to lalle ga mota ta a bakin masallaci sai dai ku ji na yi su subhanaka mu bihamdika ya rage ga ƙungiyar agaji ku rarraba ma'aikata ku sa su shiga cikin mata yan ƙananan agaji nan duk su shiga cikin su su tsatsaya ba wai anan za ku taro ba kuna zazzare min ido ku rarrabu su. a samu 'yan agaji mata su tsatsaya da kuma waɗannan yaran da za su iya shiga ciki duk wacce ta yi surutu a cece shi ina nan kuma ga gilas ina ba wanda ba na gani a nan hauwa kuma duk wacce ta mana surutu sai mun yi addu'a Allah an gama karatun nan gobe ta ji an mata albishir da kishiya a kafin nasiha kafin nasiha da zan yi da ma'aurata ina son dan mana wata shimfiɗa kaɗan ba mai tsawo ba dangane da muhimmancin riko da aƙida ta musulunci da kuma nisantar wato bid'a yau mutane sun jahilci menene ake cewa aƙida kuma ba a bauta wa Allah sai da aƙida dole ne a san Allah kafin a bauta masa kuma mutane daban-daban ne akwai wanda yake bauta wa Allah akwai wanda yake haɗa Allah da wani wajen bauta akwai wanda yake bauta wa rana akwai mai bauta wa wata akwai mai bauta wa mutum akwai mai bauta wa ra'ayi akwai mai bauta wani malami ko wani shehi akwai masu bautar kabari akwai masu bautar itatuwa duka waɗannan duk wanda ba Allah yake bautawa ba to yana kan da manyanmu da yaranmu ya kamata mu sani cewa a addini na kwarai shine addinin da za a dora ka bauta Allah shi shi kadai wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya Allah bai da sa'a Allah bai da abokin shawara Allah bai da ƙani. Allah bai da yaya Allah bai da mata Allah bai da makoci Allah shi kadai yake qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi kadai yake tilo baya neman taimakon wani kuma bai nema ba lokacin da zai halicci wannan duniyar da abin da ke cikinta gaba daya kuma bai nemi shawarar kowa ba ya halicci wani dogo wani ya yi shi gajere wani fari wani baki wani ya yi shi mutum wani kuma ya sa shi a layin dabbobi wata mace wani kuma namiji wani talaka wani mai kudi wani mai mulki wani kuma talakan sarki haka Allah ya ga dama ba a tambayan Allah dangane da abin da ya aikata haka ƙur'ani ya ce la al'amma ya yaf'aluhum yusalun ba a tambayan Allah akan abin da ya aikata don me Allah ya yi kaza ba a yi me yasa Allah ka ba wani lafiya wani ka bar shi a asibiti shekara ashirin bai warke ba haka ya ga dama ko ba yasa a tambaye shi ba in ka ga ana tambayin ka ai akwai wani sama da kai yana da kyau yan uwa su gane cewa ita aƙida tana da muhimmanci a santa don a nan ne wasu suka ɓare gashi suna da awar musulunci musulunci amma ba su da aƙida mutum ya zo bai ma san me yake a duniya ba in ka ce ya yi bayanin addinin da yake yi wa Allah bauta ba zai iya yi ba abinda ake nufi aƙida shine tushe turaku da musulunci yake zama a kai muraku da addinin Allah ke zama a kai yanzu masallacin nan da za a yi shi kun ga wasu filoli ga sunan amudai amudai fila fila shi su ne suke dauke da masallacin to shi ma addinin musulunci akwai murafin da suke dauke da shi wanda idan babu su babu addini ya rushe shine aƙida alusus usus allati yaqumu alaiha addinu al-islami aƙidar musulunci a fili take ba a ɓoye ba kuma kammalalliyar aƙida ne tattasifu bishumuli wal kamali tana sifantuwa da gamewa da kammala babu wani tawaya akan addinin musulunci da da musulunci cip cip komai yake tun ranar da Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ai an gama zance ya rage gare ka ka tafi makaranta ka nemo ilimi ka san Allah ka san shari'ar Allah kar ka mutu Allah ya ƙona ka saboda ka masa bauta ba a daidai ba aƙidar musulunci ta tasifu bilbaka'i wa daimuma aƙidar musulunci aƙida ce dawwamammiya tabbatacciya wanda ba ta ƙarewa babu wata rana da za a zo a duniya a ce wai yau babu aƙida ta musulunci babu amma sauran aƙidu za su ƙare gaba ɗaya mutanen makka ba irin gaba ba irin ƙiyayya ba irin bala'in da ba su wa ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun masa duk abin da za su masa don su raba shi da wannan aƙida ya ce wallahi lawata ushamsa fi yamini fishimali wallahi ya kafiran makka mushirkan makka arnan makka da za ku ɗauko rana gaba ɗayanta ku ɗora a damana ku ɗauko wata duk shi daga sama ku ɗora shi a hagun ɗina ala an atruka ma ji ito bihi lan أتركه hatta يظهر الله الدين أو أهلك دونه بذن barin addini na ba ba taba barin aqida ta ba kaji shi yasa malamin yana da aqida ba دا yake باتا shi da bindiga باتا دا wuka yau da makiya Allah za su ce za su yi ta kashe musulmi su ta kashewa dan addinin musulunci wallahi ba za a daina yi ba yanzu yadda kake jin kana son Allah yadda kake jin kana son musulunci kana jin akwai wanda zai maka barazana da barin wannan duniyar ka ce wai ka bar musulunci to ai shine koyi da abin da annabi ya ce inda za ku kashe ni ba zan bar abin da na zo da shi ba sai Allah ya ɗaukaka wannan addinin ko ku a kashe ni haka ake son musulmi mai aƙida ya faɗa cewa babu ni babarin sallah babarin azumi babarin zakka babarin hajji babarin umra babarin ibada babarin imani babarin musulunci menene ake jan tsoro ne a duniya ba mutuwa ba to sai dai in mutu ina kalmar shahada amma ba wai in rayu ba da addini ba kar ku ɗauka wannan abun wasa ne an kakkashe mutane akan wannan musuluncin da kuke ganin sa kamar wasa mutane nawa aka zubar da jininsu aka kashe su kawai don sun ce za su yi sallah mutum nawa aka yi wa azaba bala'i da mazansu da matansu duba bilal ladanin annabi ne ana buga misali da shi irin masifar da ya gamu da ita akan la ilaha illallah aƙida a garin makka suka kwaɗe shi suka kama shi suka rinka dukansa suka shimfiɗa shi a rana a kan dutse ko nama ne aka sa shi a kan dutse kafin ka je ka dawo ya fara ƙeƙashewa duka suna duka suna duka suna cewa karbu da muhammadu karbu da da musulunci karbu da da musulunci yana cewa ahadun ahadun ahadun ba bala'in da ba a gana wa bilal ba amma wallahi bai bar wannan aƙidar ba ya kuka farai ya ku waɗanda ba musulmi ba ku daina ɓata kanku lokaci mu wannan addinin a jininmu ne da tsokanmu in wani arne yana tunani ko wani kafin yana tunani zai zo da wani matsi ko ya kawo wani tsari da zai takura wa musulmi ko ya danna musulmi ko a kujerun gwamnati ko a raba arzikin gwamnati ko a zamantakewa a gari ko a kaza ko a kaza wallahi tallahi ba za mu bar addini ba wallahi ba za mu bar wannan musuluncin ba muna nan takalmin kaza mutu ka ba. ka taba ka kaza tana yawo ba takalmi kullum da takalminta takalmin ai amanne yake a jikin kafar ta yi wannan shimfiɗa ce nake mana cewa idan fa za a yi addinin nan a yi shi da gaske ba shirka ba haɗa Allah da wani ba gidan boka ba tsafi ba binne-binne ba rataye-rataye ba makale-makale Allah Allah shi shi kadai kullum ladan iya zo kiran sallah sai ce Allahu akbar Allahu akbar kai ka san me ake nufi duk duniya ba babba sai Allah Allah shi ya fi kowa girma daga ka ba wanda za mu bauta wa in ba Allah ba shi ne ma'anan Allahu akbar Allahu akbar ana maimaita maka ka ringa ji a kunnenka kuma ka ringa ƙuduri a zuciyarka ba wanda ya fi Allah shi muke wa sallah shi muke wa azumi shi muke wa zakka shi muke wa komai shi ya tara mu gurin annabi ya ce wala qur'ani ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku bari mutuwa ta riske ku face kuna sallah kuna musulmi annabi yaqub ya tara yayan shi ya ce mata buduna min ba'di idan na mutu bayana wa za ku bautawa ya ƙwanƙwashi aƙidarsu ya kwankwashi imaninsu kalu na abudu ilahak wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq har zuwa ƙarshe ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun za mu bauta ubangijinka shine Allah ubangijin iyayenka da suka gabace ka su ibrahim su ishaq su waye su waye Allah shi kadai muna masu miƙa wuya gare shi kar ku bari ku mutu face kuna la ilaha illallah kar ku bari a raba ku da wani addini a raba ku da musulunci a hada ku da wani addini manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gina mana aƙida kafin ya bar duniya dama al'aƙida kalma ce ta larabci daga al'aqadu ne nan ce al'aqadu kullawa a kulla a daure a kadal bayya ya ƙulla kasuwanci da haka ka daure aƙidaka a cikin zuciyarka shine daga ashaddu wa rabtu daurewa abu walihkamu bi kowa a ɗaure abu da ƙarfi ko ina kike da musuluncinki ko ina kike kina kan Allah ya ce annabi ya ce wata mata cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi yaƙi mace ce kawai sai aka ga ta yi janjami ta ɗaura takwabi a jikin zaninta sai annabi sai ya ganta ya ce ke wannan fa sai ta ce na ɗaura wannan ne duk da mu mata ba ma yaƙi ko wani kafiri ko wani maƙiyin allah zai zo ya cutar da kai ya manzan allah fasa cikinsa da wannan wukar annabi ya yi murmushi dariya haka aka yi lokacin da aka zo ana yaƙi a uhud ta ga an rushe rumfar annabi an rugurguje rumfar annabi kafirai sun zo za su kashe manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce kai muna zaune mace ce billahi azim haka ta zo ta kwaminta malam kariya take a kawo annabi sara ta sara ta kare ta sara ta kare mace ce kina zaune kina ta bacci a gida ba kya zuwa islamiyya kin ji mata na kwarai masu addini su imaninsu ya kai ga har yaƙi suke fita kaga je mace ba ta yaƙi ta ce wallahi zan ba da raina don in kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kalle ta yace yau matsayinki ya fi na wane da wane ya faɗo su jarumai cikin sahabbai yace wallahi kin fi wane kin fi wane kin fi wane yau ga mace ta zo tana ba da ta kan addini saboda ta yadda da Allah jihadi ba mutuwa yake yi ba to ta riga ta sallama ta miƙa wuya ta aminta ta yadda Na nana khadija matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka turo manzan Allah da manzanci ya je kogon hira farkon ganinsa da mala'ika jibrilu sai tsorata sai dawo gida yana zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni ku ni ku ni yana makirkata na na khadija ta ce me faru ta ce ce na tsorata kin ji kin ji abin da na gani ta lullube shi kun ga mata mai kula da miji kenan ta kula da shi ta ce kalla ya ce laƙar khashitu ala nafsi ina jiye wa kaina tsoro ko zan halaka nana khadija ta ce kalla la yukhzika Allahu abada Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba ya Muhammadu har abada ta ce saboda kana sada zumunci kana me sada zumunci kana ɗaukan nauyi kun ji sufofin arziki ko sada zumunci ɗaukan nauyin wanda ba shi da hali mara shi kana taimakon mutane duk lokacin da bala'i ya sauka cikin al'umma kana ƙoƙarin agazawa mutane kana taimakon bako kana girmama bako wata tukurin ta ce tashi muje gidan dan na malami ne ya yi karatu mu tambaye shi wannan abin da ka gani menene amma ni ina da tabbas muna kan musulunci muna kan aƙida Allah bai zai tozarta ka ba ya Muhammadu ta ɗauke shi ta kai shi gidan waraka ibn naufal hadisin bukhari kaji kaji kaji ga abin da mijina ya gani kin ji mace mai kula da miji kin ji mace mai lura da miji kin ji mace mai taimakon miji kin ji mace mai tausayin miji ita ta ɗauke shi da kanta ta kai shi ya ce hadan namusu ladhi unzila ala musa wannan shine mala'ikan da allah ya saukar wa annabi musa shine aka turo ma ka zama annabi ne ka zama manzo ne ya laitani ina ma da kuntu fiha jaza'an la'ansuruka nasran mu'azzara da ina raye da sauran karfi na lokacin da za ka zama kana mayar addini kana yada wannan aƙida wallahi sai na taimake ka taimako mai karfi ba wulakancin da ba yi annaba ba maka aka ce mawaki ne aka ce mahaukaci ne Qur'ani ce sun ce sha'irul majnun akan wannan aƙidar suka ce wa annabi mawaƙi kamar wani ya ce maka mawaƙin banza suka zagi annabi suka ce mahaukaci la ilaha illallah suka ce abin da ya saukar ma waƙa ne ƙur'ani Allah ya ce wa ma'allam na shi'ira wa ma yan lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin ba mu koya wa annabi waka ba kaji kaji ba mu koya wa annabi waka ba dan bege لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله آه آه آه آه ba nan ba addini da kiɗa da waƙa mata su zo su kiɗa su take ne da manya-manyan rauna da dogon carbi kuna yaudara kanku wallahi wannan ba musulunci ba ne ku nema masa wuri ba a cikin musulunci yake ba wai wani ana tambaya kai fa ni ai ban malin manzan Allah ne aini Michael Jackson din manzon Allah ne yi asara yi asara addini da kida kun yi kuyi qur'ani kun yi kuyi sunna kun yi kuyi ibada kun yi kun cika kun cika duniya da kida da waka yara kuna ji ko ba kida ba waka a cikin musulunci addinin musulunci ba na wake-wake ba ne Allah ya ce wa ma'allam na shira. shi'ira wa ma yan bagi lahu ba mu koya masa waƙa ba kuma ta dace da shi ba shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun tababu halakakku su ne suke bin mawaka suka ce mulki yake nema ya zo ne kawo mutane addini yana so ya mallaki mutane wai duka fadin yakar wannan aƙidan malam suka ce sarauta yake nema suka ce matsayi yake nema suka ce bara mu bi ka ba Allah ya rarrashe shi ce da shi ya kai manzon Allah wa ta ashirataka a aqrabi je ka ka fara yin wa'azi wa danginka na kusa da kai in mutanen makka ba su karba ba to kira danginka ya taukan dutse safa a makka ya yi kirari ya kira duk danginsa sai da ya kira su ya wane ya gidan su wane ya dangi na su wane ya kaza ya kaza ya ce inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ni mai gargadi ne gare ku ko ku bi ni ko ga azaba nan mai tsanani tana gaba gare ku na zo muku da la ilaha illallah aqidan musulunci muhammadun rasulullah aqidan musulunci sallallahu alaihi wasallam yanzu idan na ce muku a bayan wannan dutse akwai gunduna ta yaƙi ta zo za ta yaƙe ku ko mutanen makka a kuntun musaddiqiyya za ku gaskata ni suka ce a ah, majin rab na fika kadi ba mu taɓa gwada ka da ƙarya ba ai mu ka taɓa yi mana ƙarya ba kun yadda ban taɓa muku ƙarya ba suka ce sun yadda yace to inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ni mai wa'azi ne ni mai gargadi ne gare ku ku daina shirka ku daina bautan wani Allah wannan fa ita ce gwagwarmayar da annabi ya yi fa ya kori shirka ya tabbatar da tauhidi da ɗakin kaba duk gumaka ne gunki idols gunki 360 a rarrataye kowace kabila kowace al'umma da gunkinta da take abin nan ka duba wulakanci fa ga ɗakin allah an ce a yi sallah a yi ibada a yi dawafi sai suka kewaye shi da gumaka ɗakin kaba ya zama wajen bautan gunki ba bauta allah ba annabi ya ta wa'azi ya ta wa'azi yana kallon su lokacin bai yi ƙarfi ba haka ya kyale su yi ta wa'azi yi ta yada aqida yi ana musulunta ana ganewa ana musulunta ana ganewa ana musulunta har Allah ya saukar da wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil in al batil kana ka gaya musu gaskiya ta zo ƙarya ta ruguguje. daman ƙarya lalatacciya ce rugurgujajiya ce annabi ya ɗauki sanda ya zo gindin ɗakin kaba ya yi ƙarfi lokacin musulunci ya samu ga rundunoni a gefensa sahabbai sai ya ce wa ƙulja alhaƙu wa zahaƙa albatilu innal batila kana zahuka zungurogunki sai ya to sai ya faɗi ya yi ta ja musu wa kulja alhaku yana zubar da gumakan nan sai da ya tsarkake takin kaba tas da tauhidi yanzu shine kake tafiya umra kana cikin yalwa da kwanciyar hankali kana wafi kana kiran Allah shi shi kadai an tabbatar maka da akida amma abin tausayi yau wannan al'ummar akwai mai zuwa yana bauta a kabari har biki ake yi a ƙasar nan bikin bautar kabari shekara-shekara kabari mutum ya je ya tsuguna gindin kabari yana kiran kabari yana roƙon kabari wancan wali mai kacau-kacau wancan kabarin wali na gindin aduwa wancan kabarin wali mai dan yar kuka wancan kabarin wali mai dan takalmi wancan kabarin wali mai mageduwa duk sun bi sun rarraba kabarruka sun sa mutane ai tana da sunan waliyai a cikin kabari sai mutum ya zo ya tsuguna gindin kabari yana kiran kabari yana cewa haihuwa yake nema jari yake nema gonarsa yake so ta yi amfani ‘ya'yansa yake so ya aurar yana roƙon kabari Allahu ya kulu Allah yana fada kul mata da tad'una min dunillah aruni ma da khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإبادتهم كافرين Allah ya ce kun ga waɗanda kuke kira ba Allah ba ku gaya mun me suka iya halitta a duniya ba kuna roƙon wasu ba Allah ba ku gaya mun in ji Allah ne ke tambaya ku gaya mun me suka halitta har da za ku zo kuna musu bauta sun iya halitta guda lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره ko guda waɗannan mutanen da kuke bauta musu ko guda ba su iya halitta ba lan ya dubaban zancen ba na wasa ba ne wanda bai iya halittar guda ba ka je kana roƙonsa haihuwa wanda inda zai yi taron dangi da shi da abokinsa da yan uwansa ba za su iya halittar fuffuken sauro ba ka zo kana roƙonsa mulki wanda bai iya isa ya yi kafar sauro ba ka zo kana roƙonsa haihuwa wanda baya iya magance talaucin gidansa ka je kana roƙonsa ya baka arziki ya isa ka daina bata kanka lokaci tauhidi zalla kiran Allah shi shi kadai mun yadda Allah shi kadai ne mai bayarwa wallahi baka isa ka bani ban Allah bai bani ba in ka ga samu Allah ne ya bani in ka ga ban samu ba Allah ne ya hana ni kuma wallahi abinda Allah ya rubuta zan same shi in za ka ajiye giredodin duniya a nan su kore wallahi ba a isa kore ba sai na samu duk lomar da Allah ya kaddara zan kwashe ta zuba a baki wallahi sai na ci ka yadda ko kana ja ko kana shakka ko kana raba kafa tafi gaba da guri ka riƙe Allah ka huta malam yau an bautar da mutane da tsafe-tsafe da sihirce-sihirce su manta da Allah in sun zo neman mulki su manta da Allah in sun zo auren da 'ya'yansu su manta da Allah in sun zo neman dukiya su manta da Allah in sun zo neman daukaka su manta da Allah ana ta kiran mutane sun mai da kansu su ne alloli kuma wai mutum ranar juma'a wai ya wanko sallah ya sai taho wai masallaci wai ya zo sallar juma'a makaryacin banza makaryacin wofi ha da ba gaskiya ba ne ai haka abin yake to me za ka zo ka yi da ka ɗauko sallayarka in bukata ta tashi baka kiran Allah in larura ta kama ka baka yadda ka kiran Allah ba sai juma'a ka tafi ka ce akwai Allah ai ka rushe aqida ka ai tsafi tsafi sihiri sammu yanzu shi yake cin kasuwa a cikin al'umma mutum bai yadda ya riƙe Allah shi shi kadai ba amin da haka ya koyan uwana ku sani cewa aƙidar musulunci ita ce aƙidar da ta zama dole mutum musulmi ya riko da ita kan rabu da ita ko ana hama maza ko ana hama. ba maganar shirka ba maganar bid'a ba maganar bautan wani Allah binne-binne makale-makale rataye-rataye babu ba ba wani mai halitta sai Allah kuma ba wani mai hanawa sai Allah saƙona shine kai ƙoƙari ka zama ahlus sunna wal jama'a mai riko da sunnan manzon Allah da jama'a ka haɗu da 'yan uwanka musulmi ko bautar Allah shi shi kaɗai amma wallahi duk wanda yake tsafi matsafi ya yadda da tsafi sai ya shiga cikin wuta mala idan mutum yana bukatar wani abu a kasar na ko wanda zai ce da kai kai a je ka nemo jaki ka yanka jaki ta ƙeya ƙeya ta ƙeya fa kaga ta nan ake yanka ta wuya ko to je yake tsafi ne ta ƙeya za a yanka shi kaga dai naman jaki haram ne ko to wallahi malam akwai boka da suke sa ana yanka naman jaki a raba muku a makota har ku je ku yi godiya ba ku sani ba ce jaki kuke ci duk malamin da aka ce muku boka ne a cikin unguwarku in yana ɗauko nama yana ba ku ce wallahi wata ran sai kun ci naman jaki bid'a menene bid'a kirkiran abu sabo a cikin wannan addinin sabo fil wanda annabi bai san shi ba abubakar da umar da usmanu da aliyu da sauransu sahabbai duk ba san shi ba tabi'ai ba sani ba tabi'i tabi'i na ba sani ba yau an zo lokacin da mutane suna bauta wa Allah da bid'a an ce su zo su sunna sunki yau ana tallan bid'a ana kaɗawa bid'a kararrawa ana kasata ana zuwa ana ɗibanta kanan nasu liyomi ya tanikunan bid'a aksara mimma ya tanikunan sunna yau mutane riko suke yi da bid'a sama da yadda suke riko da sunna sai wanda Allah ya kubutar kuma sun fi aikata bid'a sama da sabon Allah na'am ba mamaki saboda malamai suna cewa albid'atu ahabbu ila iblisa min almasiya shedan da kai bid'a da kai sabon Allah ko ya fi son kai bid'a kai bid'a kan kai sabon Allah babban abin da zaka burge shedan da shi ka rinka bid'a in sabo kake zai ce kai wannan kai karamin mutumin banza ne ma bid'a za ka yi menene bid'a ihdathu amrin ko shay'in fi din ala ghairi misalin sabiq kirkirar wani abu a cikin addini ba tare da wani misali da ya gabata ba ma'ana ba a tare da annabi ya ce a taɓa yin irinsa ko sahabbai sun ce a yi ba shay'un mukhtara'un la asla lahu fi dinillah bid'a wani abu ne sabo da aka kirkire shi bai da asali a cikin addinin Allah azza wa jal a cikin salloli akwai bidiyoyi kaga dai sallah ko ita bid'a daman rigarta kamar sunna rigarta kamar shari'a to hatta a cikin bid'a akwai wanda take zuwa da riga irin ta shari'a ta sunna a salloli akwai ta bid'a kamar sallar da ake a watan rajab a ta ƙiyamun laili a ta salloli a salatu fi shahari rajab akwai malaman bid'a da zaka ji har a rediyo jamo ya kamata a kula da wannan wata na rajabu a ka salloli ana so a rinka sallah wa ya ce ka ware watan rajab da wasu salloli wa ya gaya maka ramadan ne aka ce mana akwai tarawih akwai tahajjudi wanda wannan tarawih tahajjudin dama duk ma suna yi a duk watanni gaba daya duk wanda aka bashi wata sallah wai ta watan rajab bid'a ce kaga kuma abin mamaki malam wai sallah ce amma kuma bid'a ashe zai iya yiwa mutum ya zo masallaci ya wani abu kuma ce bid'a ne ashe ba komi ba ne an yi shi a masallaci yake zama sunna haka idan sha'aban ta raba biyu akwai sallolin da ake yi na nisfu sha'aban ranar da sha'aban ta raba gida biyu akwai masu kwanan sallah bida jama'a bid'a haɗari ce malamai sun yi bayani akwai wani mutum da ake ce da shi zul huwaisira zul huwaisira ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa ku ji wannan mutumin ana buga misalin 'yan bid'a da shi yana zuwa wurin manzan Allah ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idil fa innaka lam ta'dil to ya ce wa annabi kai adalci saboda abin da kake mana rabon da kake mana baka mana adalci kaga yanzu ya zo da sabon abu yana so ya nuna duniya shi ya fi sanin annaba adalci zai kawo bayanin adalcin da yake so ya ɗauki hankalin mutane annabi ya kalle shi ai ko saurara mai bai bai ce wai ak kai tanka man yadil idan lam adil a wata riwaya ce man yadin idan lam yadin Allah wa rasulu kai canka waye zai adalci in ni Muhammadu ban yi adalci ba a duniya waye ya isa yi adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba kawai wani sahabi ran sai ɓaci ga wani ya zo ya atakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gatan shi ce ana tulhu ya rasulullah ba ni guri ya manzan Allah ka bani dama zan kashe wannan mutumin har kai ka zo kana cewa annabi ya adalci malamai suna kawo wannan hadisin suna buga misali akan hadarin bid'a saboda shi dan bid'a yana cin gyaran annabi ne ban sani ko kun gane duk inda ɗan bid'a yake yana cin gyaran annabi ne imamu malik allah ya masa rahama yana cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad za'ama anna muhammadan qad kana risala ya raya a ransa cewa annabi ya ha'inci manzancin da allah ya turo shi ne ka zo mana da wata sallar da annabi bai ce ai ba me kake nufi ka zo da wani abin da annabi bai zo da shi ba naka yafi na annabi ka zo mana da wani zikiri ka zo mana da wani salati ka zo mana da wani ambato wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi ba kana nuna mana cewa kai din yanzu ka zo da wani abu wanda ya fi na annabi wannan shi yasa ahlus sunna suka kafe suka ce duk wani salati da aka ce wani ne ya kawo shi ba manzan Allah ya zo da shi ba wallahi ba za su aikata shi ba ba zagin da ba a yi wa ahli sunna ba saboda sun ce su ba za su yi wani jikiri ko salatin da ba annabi ya yi ba yaya wani kurin zai tashi daga mafarki yaya wani kurin zai tashi daga bacci ya zo ya ce wa mutane wai ga wani zikiri ga wani ambato ga wani salati wanda annabi bai san da shi ba bai yi ba kuma ya ce mana wai mai kuma har ma ya sa masa lada yanzu kai ko giyar wake ka sha ka bar abin da Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi ka ɗoru akan wani da ya yi mafarki wai an bashi ka zo ka bauta Allah da wannan kuma ka waye gari ka ce wai wai wai ku ne wai masoya annabi wannan ai yaudarar kai ne kun ga kun ga ku zo ku yi addini na gaskiya kawai ku daina rabe-rabe wallahi duk wanda yawan annabi kishiya sai ya shiga wuta duk wanda ya zo da manzan Allah kishiya kuka hana mutane su yi abin da ya zo a sunna kuka ɗora su akan bid'a kuka ɗora su akan girgire girgirenku kuka yi ta da sunna kuka yi ta fada da ahlus sunna kuka yi ta da masu da'awar sunna kuka yi ta ɗora mutane akan ra'ayi da son zuciya kuka halakar da yara ƙanana kuka sa su yawo a titi kuka halakar da samari wanda ba su da ilimin addini kuka ɗimautar da su kuka canja musu ga abin da annabi ya zo musu da shi kuka hana kuka ba su abin da ku kuka zo da shi da shehu, nan kuka zo da shi wallahi sai kun yi bayani a gaban Allah yau mulki ya mace ka ga malam mutanenmu suna son addini samarinmu suna son addini matasanmu suna son addini 'yan matanmu suna son addini amma an ba su a baibai a murde, na ga wata yarinya ta rambada hoda ta yi wane ne ta hau titi an danna piano da sauti akan akan yar kurkura ana kida cis cis cis cis cis cis cis yarinya budurwa fa a cikin samari matasa sai a yi rawa a yi rawa a ce ya rasu lalla mm, mm, mm. ya rasu lalla 'yan mata da kuke yawo a titi ana ɗora ku akan wannan wallahi halaka ne bid'a kenan su gama zagayensu a yi azahar ba za su yi sallah ba haka ne su gama zagayensu a yi la'asar ba za su yi sallah ba a fitar da matan aure su ƙi su tuka tuwo a gidansu an ba su a baibai su waɗannan mabiyan abin tausayi ne wallahi babu marasa kirki irin shekunan su malaman su suke bautar da su akan wannan abu wai ba sa so a yi wa'azi na sunna a gaya mutane gaskiya a fitar da su daga duhun bidi'a duhun shirka a ɗora su akan hasken sunna da zaƙin tauhidi wannan shine addini masu wannan abu inda ranar juma'a ne ba za gansu a masallacin juma'a ba sai an gama sallah suna can suna harkar su wani irin addini ne wannan kun san me yasa suke sa kiɗa a ciki saboda sun san ba abin da yake ɗaukan hankalin 'yan mata da samari in dai za ka yi kiɗa to za a zo Bidi'ar ai ta mutu ne ai ta mutu ba bakin da za a kira a zo sai an yi kaɗe-kaɗe da raye-raye wata ba da aka zo aka sa kiɗan tana ta kaɗa jiki tana rawa tana kaɗa ta jefar da ɗan hijabin jalan ya faɗi wai ita ta yi jazba wai wai ta narke gaba ɗaya zikiri har faɗuwa ta yi ta kwanta wai kuma balagagu suna zaune suna ta kallon ta ba kwa so a faɗa amma wallahi sai mun gaya mutane wallahi ba addini ba ne wannan ba shari'a ba ne ku je ku sha fiyanin ku kuyi kiɗa kawai ku more ya fi muku amma kar ku lika shi da addini gidan aure kiɗa a bakin titi kiɗa a masallaci ma ganga ha'a ha'a duk ɗan bid'a malam muna masa wa'azi Allah shirya da shi amma ya tabbata duk wanda ya mutu yana bid'a wallahi bai zai sha daga tafkin annan Muhammadu ba ran tashi alkiyama mahrumun min shurbi haudin nabai sallallahu alaihi wa sallam mai bid'a lokacin da ake cikin tsananin ishirwa za a je a sha daga tafkin manzan Allah sallallahu alaihi sallama maganin ƙishirwa har abada wallahi duk ɗan bid'a idan ya zo mala'iku sai sun kore shi annabi ya faɗa layuzadanna ko layuraddanna a wata riwaya aqwamun ala haudi azuduhum anhu za a zo ranar tashin alkiyama sai na kori za a kori wasu mutane daga na. in ji annan muhammadu ni zan zo ina ina ƙoƙarin ba su kariya mala'iku za su ce annabi ne zai zo ya tarar da mala'iku da tsumagu kamar yadda ya zo a riwaya a bakin tafki yadda ka san shanu sun zo suna shan ruwa ba a so ana dukansu ana korarsu annabi zai ce ummati ummati ummati yana ga mala'iku jama'a ta ce yar al'umma na ne jama'a na ne mala'iku za su ce fa innaka la tadri ba ahdathu ba'dak baka san ba me suka kirkira bayan ka kaji ahdathu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhum fa huwa rad mala'iku za su ce da shi ayya na'am yan al'ummarka ne ai baka san abin da suka kirkira na addini ba a bayanka fa innahum ghayyaru wa baddalu sun bata addinin sun canja shi gaba daya zan Allah sallallahu alaihi wa wasallam zai ce to tunda haka ne fasokan fasokan fasokan ku tafi ku tafi ku tafi ba za ku sha ba ba masifar da ta wuce ka zo kana ganin abu kamar naka ne a hana ka to daga nan dan bid'a zai fara tarar da tashin hankali da bakin ciki ranar tashin alkiyama malamai suka ce dan bid'a fa mardudu shahadati ko shaida ya bar a juyar da ita in dai dan bid'a ne zai ba da shaida ku ce tafi ka ba da guri ba za ka karba ba dan bid'a ne kai saboda ka zo da annabi kishiya to yau mai da ake ta yi shine mutane sun sauka daga kan sunna sun sauka daga kan karantarwa alkur'ani sun zo da addini sabo daga aljefansu daga gidajensu kuma abin mamaki suna yaƙi sai sun tabbatar da wannan bid'a ahalus sunna kuma su kuma suna ta yaƙi sai sun tabbatar da sunna wannan shine bambancin sunna da bid'a shi ɗan sunna yana cewa jama'a ku yi riko da alƙur'ani ku yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ya faɗa ku bi idan Allah ya hana ku hannu وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم namiji ko نمجي mace ba? Idan إذن الله تبارك وتعالى ya yanke hukunci da shi da manzon Allah a ce wannan lamari ya zama kuna da wani zabi wa man yi asillaha wa rasulahu faqad dalla mubina فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سكيا أهردنسو ودن دسكي سابا وعمر نمان الله صلى الله عليه وآله وسلم kada fitina ta same su ko azaba mai radadi kad kana lakum fi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira laqad uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bi annabi aka ce ba ku bi wani mutum ba ga mai fatan gamuwa da Allah lami lafiya ranar tashi alkiyama fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله أليما mutanen kofa Allah ya muku albarka Allah ya dora ku akan sunna Allah ya raba ku da bid'a muna muku fatan alkhairi Allah ya sa albarka a cikin wannan aure za mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai mana hakuri babu wata tambaya da zamu ansa